A ci gaba da neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke gaba da juna a jihar Filato, kwamitin da Majalisar Dokokin jihar Filato ta kafa don gano musabbabin rikicin da ba da shawarwari kan matakan da za a ɗauka a karo na farko ya haɗo kan dukkanin sarakunan gargajiya da ke ƙananan hukumomin barikin ladi da wasu ɓangaren mangu da jami'an tsaro. A zaman tattaunawan da suka yi dukkanin al'ummomin sun bayyana rashin jin daɗinsu da tashe-tashen hankulan da ke kai ga rasa ɗimbin rayuka da dukiyoyi. Da Edward Gangbot shine Dagon Ray na Barkin Ladi. Taro kamar haka yana da muhimmanci kwarai da gaske domin wannan zai magana wannan zai magana daga haka na za a zo a samu menene kan abin hada zuwa gyara. A gaskiya ba wanda ya ki mu zauna lafiya kuma mu zauna tare da Fulani kamar yadda muke tunda. A yanzu haka na da shekaru 61 da wani abu. Na rayu na samu Fulani tare da iyayenmu wurin su fulani ba korin su aka yi ba musamman kamar daga forum da, da fan su da karan kansu ne suka tafi amma yanzu in komai ya yi shuru ba wani dama za a koma duk wurin da ake mu za mu zauna mu kaɗai ne ai Allah bai bai kuskure ya bar mu tare ba shi ma Umaru Baba Ardan Langai daga karamar hukumar Mangu ya bayyana cewa barin kowa ya koma wurin sa na asali zai taimaka wajen samun zaman lafiya don akwai mutanen barikin ladi na yankin fan da mutane na forum distiri wanda zaunannu ne da daɗewa amma an kore su ba sa wajen inda dama suke da zama to wannan ya kawo damuwa da yawa waɗansu suna distiri namu na langai waɗansu kuma suna kasan bauchi to har yanzu akwai saura dai wadda suke zuwa kamar zakukan suna noma a wajen amma an hana su su koma a wajen Mr. Charles Mato shine Sunfem wato basarakin gargajiya na yankin Femawa a karamar hukumar Mangu. Musa muna son zama lafiya, za mu koma mu gaya ma al'umma don Allah don Allah a yi zaman lafiya. Kwamandan rundunar tabbatar da tsaro a jihar Plateau, birgediya Janar MH Madaki, ya hori al'ummomin ne da su rika faɗan gaskiya don yi wa kansu adalci. The STF or the Operation Safe cannot use weapons alone to force peace on Plateau people. unless if you are ready to accept what is Ya ce rundunar tsaro ta STF ba za ta yi amfani da ƙarfi wajen kawo zaman lafiya ba, sai dai in ku jama'a kun rungumi zaman lafiyar da kanku. Shi shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Yusuf Adamu Gagdi ya ce kamata ya yi gwamnatin tarayya ta karo jami'an tsaro kamar yadda ta yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Dole mu sa mutane na wa'annan kauyukoki su zauna da shugabanninsu da sarakunansu. su ba da hakuri ma juna. Wannan dai shine karo na farko da kwamitin ya tattaro kan dukkan masu faɗa a jikan zaman lafiya a jihar Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.